kai dan kai rake ah, normal wallahi ya kai. akwai bashi ne a a to ka ga duk wanda ka ji ya sa jirgin kasa sakan na sayarwa a kasuwa kamar magana ko ka duni ya hau jirgi ya gaji da shi kamar magana da siya kai yan kai rake kamar yara ka sai jirgi na sayarwa kaga idan ka gani ta katuwar kula a kasuwa ta sayarwa shi ma kamar magana Allah ya manga jirgi Allah ya kiyaye na ga wannan ya gaskiya an kai da ke ka canja hali in ka samu lokaci